da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro yau da gobe ne shirin matasa da ke zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM sai kuma ta intanet a voahausa.com ko kai tsaye ta Facebook Live masu gabatarwa Daula Salim tare da ni Safinatu Sada Sudangi. Yau bi ga watan Yulin shekara ta 2018 kamar kowace ranar litinin da muke magana akan zamantakewa yau za mu ci gaba da maudu'in da muka kamo da makon da ya wuce akan faɗin ƙananan yara da manya ke yi masu. wannan labari da kika bada idan da uwar a ce tana jan yarinyar nan a jikinta rana na farko daga ya fara ba su raken nan tun daga kan ba su raken za ce ba mai da muka fita guri kaza mai rake ya ba mu kaza yayi kaza eh. yanzu gaba ɗaya an kawo misalai da abubuwa da dama ku abin da kuka gani kawai ita macen da ita kadai take da haƙƙin sa ido akan yarta ta kare mata mutuncinta sakacin namiji ya fi illa akan sakacin mace To za ku ji ci gaban tattaunawar da wakiliyarmu da ke Kaduna Binta Abdullahi ta yi da wasu matasa a zauren muhawarar yau da gobe. Sannan za mu ba ku dama ku bugo mana ku bayyana mana ra'ayoyinku akan iyaye da yadda za su kare yaransu daga tarkon marasa imani wato masu yi masu fyaɗe. Sannan akwai amsoshin tambayoyin da muka muku a shafin abokantaka na Facebook da Twitter. Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa. Saƙon farko a yau ya fito ne daga siya daga daula yau dai ko baki sha kofi bane ina gani kofi bai shige <laughs> to a facebook da twitter mun nemi jin ra'ayoyinku inda muka tambaye ku a ganin ku wace rawa muke takawa a matsayin iyaye don ganin mun ceci mu 'yan mata daga fadawa tarkon masu yi wa kananan yara fyaɗe ta karfi ko ta hanyar lallabar su da abin hannunsu ga yadda ku amsa mana To saƙonmu na farko yau ya fito ne daga Siyanu Gumel zangon daura inda yake cewa ta yi iyaye ba da tarbiyya kyakkyawa tare da ilimantar da su da kuma kulawa da ta dace da su su ne kowace zai sa a kauce daga fyaɗe. Sai Musa Maina Kandila Bukar ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa yau da gobe abin da zai kara wannan abu shine kawai addu'a da tarbiyya. To sai Isa Isa Kwabsi a Sarara inda yake cewa To, fatanmu dai Allah ya ba mu ikon tarbiyyar da 'ya'yanmu a bisa turkin gaskiya. sai jabir yahaya muhammad kadisau allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce ya kamata masu wannan abin su daina domin su ma idan fa aka yi masu ba za su ji daɗin hakan ba ko kaɗan sai abubakar ya kana bauchi inda ya ce yau da gobe ai sai dai mu ce allah ya tsare iyalanmu daga miyagun mutane domin duk inda ka bi su kuwa za su sake wata hanya daban domin ganin sun cimma burinsu sai nunu sani yunusari ya ce salam filin yau da gobe muna addu'ar allah ya kare mu daga fadawa irin wannan tarkon amin sai alhaji mala yusufari daga jihar yobe inda yake cewa al'amarin yi wa yara fyaɗe ya zama ruwan dare domin mu ma a nan garin Yusufari an samu wani malami ya yi wa ɗalibarsa fyaɗe a makarantar kwana ta sakandare ta GGSS Yusufari. To Allah ya sauke. Sai da masi baki baki ya ce asalamu alaikum yau da gobe. Gaskiya ko shakka babu matsalar wa yara fyaɗe duk wanda aka kama da wannan tabi'a a yi masa hukunci mai tsanani sosai wanda duk mai wannan tabi'a ya ji hakan to shi ma zai ji tsoro sosai da gaske. sai saƙon abubakar kawo girgir inda yake cewa haƙiƙa wannan matsala ta yi wa yara ƙanana fyaɗe abin sai dai sai ƙara ta'azzara yake yi domin kuwa ko kwanan nan wannan mummunan al'amari ya faru tsakanin malami da ɗalibarsa a cikin garin guru don haka shi ne muke roƙon Allah da ya kawo mana ƙarshen wannan bala'in baki ɗaya amin. Amin. Sai Maryam Aminu Kano mai da Garku ta ce Assalam yau da gobe tabbas kun taɓo ɓangare mai muhimmanci da fatan iyaye za su zama masu tantance ƙawaye da 'ya'yansu ke mu'amala da su kuma su daina yawan ɗora musu talla su kuma daina su kuma dinga faɗakar da su kan illar fyaɗe. To sai saƙon Shehu Adamu Rijau inda yake cewa to hakika bai kamata a ce ana samun communication gap tsakanin iyaye da 'ya'yansu ba ya kamata a ce iyaye suna bibiya tare da yin diddiki halin da yaransu suke ciki lungu da saƙo ba wai su dinga yin baris ko nuna halin ko ina kula da su ba sai mansur baba wura na faɗa ya ce salam filin yau da gobe ikon allah ta hanyar koya musu tarbiyya tare da faɗakar da su illolin da ke tattare da yin hakan da fatan za ku tashi lafiya tawagar yau da gobe To sai saƙon Yahuza mai Arsenal inda yake cewa yau da gobe mafita ɗaya ce a duk lokacin da za mu aika 'ya'yanmu musamman mata mu tabbatar an haɗa su da yaro mai wayau. Sai Jibrin Umar na basa ya ce hakika muna da gagarumar rawa da ya kamata a ce mun taka don ganin mun kare 'ya'yanmu fadawa cikin irin wannan mummuna aƙida maras asali balle tushe. To sai sako na gaba daga Usman Yusuf Gambo inda yake cewa yau da gobe mataki matakin da ya kamata iyaye su ɗauka shine sa ido a lokacin da yara suka kama hanyar tafiya makaranta da dawowarsu sannan kuma lura da su a duk sanda aka aike su a cikin anguwanni. sai suleiman abdullahi gamji ya ce gaskiya hanya ɗaya ce iyaye ya kamata su bi don kare 'ya'yansu daga fada wannan taukon wato kula da yaransu sau da ƙafa. To sai saƙon babe mai fada isa mutu inda yake cewa a ba su tarbiyya ta ƙware ita ce kaɗai zai fishe su. sai alhaji kabiru highlanders ya ce yau da gobe farko dai mu yi addu'a sannan mu haɗa sa ido a kan yaranmu in muka yi haka insha allahu za mu samu sauƙin yi wa yara fyaɗe domin abin ya yi yawa wai mutuwa ta shiga kasuwa To sai saƙon Yahaya Abubakar inda yake cewa yau da gobe ba komai bane face talla shine hanyar farko na ɓacin 'yan mata a yanzu. Sai Binta Women Leader Doguwa ta ce roƙon Allah a koyaushe tare da saka ido a kan yaranmu inda suke zuwa da kuma waɗanda suke ma'amala da su a waje. Fatanmu dai Allah ya kare mana mu daga waɗannan azzalumai masu lalata yaran al'umma. To amin sai sako na gaba inda ya fito daga Zainab Ibrahim Musa wada inda take cewa Assalamu alaikum yau da gobe. sai ya salamu alaikum yau da gobe sai Allah to ko shakka babu wallahi tarbiyyar mu mata a halin yanzu wallahi tana cikin wani hali na aljannar waina sama zafi ƙasa zafi zafi ko eh. watan fatan mu dai shine Allah ka ba mu ikon tarbiyyar da 'ya'ya mata amin ku tashi lafiya in tawagar yau da gobe to mun gode kwarai to idan muka koma shafinmu na Twitter at sy mai lange-lange ya ce kamata yi mu kula da 'ya'yanmu ta hanyar sanin inda suka fito da kuma inda za su sannan kuma mu rinka biya musu bukatun su gwargwadon hali ba tare da bari har sai sun kai ga nuna sha'awar kayan wasu ba To sai ad Musa hadarin Asuba inda yake cewa yau da gobe sai Allah gaskiya wannan tambayar ta wuce sani na don haka sai dai mu saurari iyaye domin kuwa ana cewa ba a tambayar kaza hanyar rafi. To mun gode kwarai a ci gaba da turo mana da saƙonni. daula kin ji dai wannan maudu'in kamar wancan satin da ke da Usman kuka fara shi eh yanzu kuma mm. muka ci gaba har yanzu dai muna magana ne akan fyaɗe da ake yawan samu yanzu da yayi ruwan kamar yadda masu sauraron mu da yawa suka ce ya zama ruwan dare yanzu mm. wanda abin mamaki zaka ga babban mutum wai dan shekara 60 yayi ma yarinya shekara goma ma yayi yawa ana magana kananan mm. shekaru wannan abu gaskiya abin takaici ne abin bakin ciki ne gaskiya kam kamar yadda ma kika ga ana aika mana hatta watakan abun mamaki yana faruwa har a makaranta kin ga yanzu cikin mm, mutanen da mun samu mutane biyu da suka yi maganan cewa a makarantar mm. sakandare mm. to yanzu kamar yadda muka ce muna jiran kuma sauraron mu ku kira ku bayyana ra'ayinku akan wannan maudu'i namu na yau lambar da za a kira a bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar mun ma fara samun kira kira salamu alaikum Amin alaikum salam. To Yawwa da wa muke magana? Eh, kina ta shugaba Iliya ne kanti da shayi a tare da Nigeria a garkin daura. To malam shugaba Iliya muna jin ka. Eh, hakika na ji maudu'in da aka ɗauko mai muhimmanci ne nan. Amma abin da muke ganin tunda abubuwan da a makarantar ma ba tsira ba to ya kamata iyaye su je na tsora yara talla. Mm. Kuma ya kasance kai uba ka a 'ya'yanka abin da yake mm. ya zama wajibi a kan ka ciyar da su ka shayar da su ka tafatar da su ko ni wanda aka tsora ma a wuyan kai kasance ka kammala uwa ta ba yaya mm, to mun gode kwarai malam Iliya Ya wani kira nan to da mm. fatan dai za ku ta lafiya muna biye da ku mm. salamu alaikum kai malama daula barkan ku da kokari to barka da wannan lokaci wake kan layi alhamdulillah gaskiya garba sale likitan rediyo ne na garin agwa bundo man jihar nasarawa to sannu malam garba So gaskiya wannan matsala da kuka yi magana a kai muhimmin abu ne kuma abu na farko zan ɗauki wannan matsala mu iyaye mu ne ya kamata a ce mun kula da 'ya'yanmu. Mm. Domin amana ne Allah ya bamu amanan nan da Allah ya bamu ya kunshi rayuwan gaba ɗayansa mu kula da ita. So mm. a nan malama daula ku yi haƙuri iyayenmu mata akwai mm. wani dama da suke da shi musamman 'ya'ya na gida mm. domin mu iyaye idan muka kawo muka muna tarbiyyantar da 'ya'yan da iyayen a gida na amana to mm. idan muka fita in yarinya ta fita iyaye mata basu damu da inda yar take tafiya ba to kin ga anan ana samun matsala abu na farko kenan na biyu shiga irin wanda mu suke yi a wannan zamanin yana jawo hankalin irin iyaye marasa imani waɗanda suke wa 'ya'ya fyaɗe ta wajen shigan kenan ka gani za mu haɗa kai ne dukan mu a dunkule kowa ya ba da gudunmuwansa tunda abu ya shiga har cikin makaranta wanda aka bashi amanan ya a ce kuma ya ce amana shiga mm. abun ya wuce misali mm. a nan hukuma ta shiga sosai kamar yadda kuke kokari a wannan gidan rediyon naku na voice of america mm. domin irin wannan abun ya faru kuna bin diddigi sai kun samo yadda za a yi maganin wannan abun to dukan mu da mu da hukumomin mu mu sa ido mu ga cewa muna tarbiyyata da yaya in kana da ya karka ji kunya ka nuna mata gaskiya uwa da uba ku zauna ku ajiye yayan ku ku nuna musu tarbiyya na gaskiya mm. ba boye boye to anan za a samu a ga an samu tarbiyya mai kyau kuma an kau da wannan ɗabi'a da ake na fyaɗe. Mm. Da fatan gode kwarai saboda karancin lokaci bari mu ba wasu dama. To mun gode kwarai mun gode. To salamu alaikum. Daga ina ake magana? Kina magana da Yusuf Bazuka mai laida Gwasso. To muna jin kamalan Yusuf. Wani kira za ka yi ma iyaye? Yawa, ina kira ga iyaye mata kamar yadda wannan mai faɗa ya gabata yake bayani akan cewar hakika yawan ɗaurawa yara talle. sannan kuma ba a kula da yara wannan yaro ya shiga nan ya fita nan ga kuma wata sutura da zamani ya kawo yanzu za ga yarinya ta sa sutura ta matse dole duka wanda yake da wannan layin na banza na sha'awar fade a yara to mm. zai sha'awar yi mata mm. kuma bayan haka mu kanmu iyaye maza sai ya gaba ka san ina yarka take kwana ba da mm. waɗanne ƙawaye take mu'amala sai ga yarinya ta hau mota ta bar gidansu ubanta da uwarta ba sani ba ta tafi yawo to kaga wannan yana ɗaya daga cikin wanda zai jawo gurɓata 'ya'ya mata to mun gode kwarai malam yusuf salamu alaikum Barka da wannan lokacin. Awa, barka da yammaci. To barka ka dai. Wa muke magana da shi? Suna magana da Ibrahim Santana daga Jimeto Yola. To me za ka iya cewa game da wannan maudu'in da muke magana a kai? To alal hakika wannan ya zama wani babban bala'i a duniya. Mm. Especially ma kamar arewacin mu nan wannan masifar gaskiya abin ya zama ruwan dare. Mm. To me kake ganin iyaye wace rawa kake ganin iyaye za su taka don kawo ko da ba a magance duka ba a kawo mm. raguwar shi? Eh hakika wannan mataki da iyaye ya kamata su ɗauka batun maganar talle-tallen nan. Mm. Tallen nan ba ta da wani fa'ida ko kaɗan. Mm. da kuma yanayin fitar yara ina ta tafi ina za ta je da sauransu duka in ana kula da wannan insha Allah Allah zai kawo mana sauki cikin al'amarin nan to Allah ya kawo mana sauki mun gode kwarai yanzu ajiya ajiya na ga wani abu mamaki mm. a wayar wani bawan Allah aka ga wani dattijo ya kai shekara 70 da wani abu mm. to ana yanke masa hukunci ana masa bulala ba da wasa ba mm, muna ji to Eh, irin haka har ma wani yana cewa ba ka jin tausayin ce wannan ko an kashe shi wallahi ne ba zan ji bakin ciki ba don wannan mm. ba karamin masifa ba ne a cikin mm, al'umma gaskiya mm. to Allah ya sauke to mun gode kwarai ga wani kina nan daga Maiduguri ko assalamu alaikum assalamu alaikum to da wa muke magana kina magana da Muhammad Abubakar Soja wanda yake aiki a Maiduguri Giwa Barak to muna jin kamalan Muhammad yawa wannan abubuwan gaskiya ni nake gani sai dai a yi musu a yi addu'a kawai ya magance su gaskiya saboda wasu yara za ka ga sun fito daga mawadatan gidaje ma amma kuma abubuwan yana faruwa da su. Mm. To me kake ganin me kake ganin za a yi? Addu'a kuma a ci gaba da addu'a kawai magance wannan amma gaskiya duk wani abu nake gani ba za a iya magance wannan lamarin ba. To Allah ya sauke. To mun gode. Allah ya sauka. Yawwa. To. Gode mai magana Muhammad Abubakar Soja daga Kashi. To Malam Muhammad mun gode. To mm. daula hafa mu jira wasu masu kiran su shigo. Mm-hmm. Mutane da yawa suna magana wai akan talla talla talla amma ni ina ganin ba talla ba ce kadai. Gaskiya da kwai laifin iyaye mata ma kan wannan abin. Mm. Saboda da yawa wa'anda ke cikin gari ko kuma eh, wuraren gida karkara. Mm. Za ki ga yarinya ai karama ai shekara ɗaya biyu. Bata ma i da ma wayo bata san me duniya ba ta fito ba ko wando. eh to gaskiya tana yawo tsakiyar titi ko tsakiyar mm. unguwa to irin wannan idan aka samu mara imani masu irin wannan halin dole mm. lokacin su sun ga abin da suke so eh to kamar yadda ake magana tarbiyya kam shine farko shine mm. ginshikin farko da zaka fara ba 'ya'yanka in ka basu su tarbiyan su kansu ma ko da Allah ya hada su da azzaluman nan sun riga sun san an gaya musu akan wannan kuma tarbiyyar da aka basu su ba za su samu mutane su ci nasara to ga wani kira mun samu salamu alaikum Aminu alaikum assalam. To da wa muke magana? Kina magana da sabi Dado ya rimawa karamar hukumar Tofa jihar Kano Najeriya. Mm. To gaskiya dangane da fyaɗe da ake yi ma ƙananan yara zuwa manya. Mm. Na farko yana danganta daga matsafa da suke ba mutane tsafa. To. na biyu kuma nakan kasance da rashin tausayi da rashin tsoron Allah mm. dukkan mutumin da Allah ya sa masa tausayi da tsoron Allah mutum ya kasance idan yasa aka yi ma zai ji daɗi ne ko ba zai ji daɗi ba to mm. kuma jama'a su daɗa sa idanu a ci gaba da addu'a duk kuma wanda aka kama a yi masa hukunci mai tsanani in ya kama ma a kashe shi to ina ganin Allah ya da za a sami sauƙin wannan matsalar fyaɗe assalamu alaikum sabi da yari ma kan fakarar hukumar tofa kano najeriya assalamu alaikum da wala ta a gaimun da usman to zai gode zai ji mm. gode to yanzu mm. daula ina za mu je kuma yanzu to bari mu je ga zauren muhawarar da hajjia binta ta hada mana ko mm. domin jin yadda aka kare tattaunawa akan wannan maudu'in yau kin ga inda wannan labari da kika bada idan da uwar a ce tana jan yarinyar nan a jikinta mm. rana na farko daga ya fara ba su raken nan tun daga mm. kan ba su raken za ce ba ai da muka fita guri kaza mai rake ya ba mu kaza yayi mm. kaza duk abin da ya kullum in ya tara su ya ba su duk abin da ya sai ta zo ta gaya ma mama abin da aka sai ta tawa kin ga in aka ga abin yayi yawa dole zaka fara tunani saboda zamu to kin ga daga haka da haka uwar in ta yi tunani kuma ta san me take yi to daga nan gurin za ta fara za fara gane cewa anya babu wani alamar tambaya a tare da wani eh. da yake ma wani kaza kin ga ran da ya zo na karshen nan ya ce ya raba raken nan ya ba ma wannan ta ne ko kanin ya ce ya yi gaba eh. ita za ta biyo shi daga baya kwarai kuwa za ta gaya ma maman ta ce ai da ya raba rake yau ma ya ce mana wane ya tafi ni kuma ya bani sanin kuma da ya bani ya mun kaza hmm. ai daga nan gurin ba za a yi kin inda ake samun matsala kenan wani lokaci ku ce ku ce mu muna da wani abu yanzu gaba ɗaya an kawo misalai da abubuwa da dama har kullum da ke da nafisar nan ma gaba daya kun da aka ku abin da kuka gani kawai ita macen da ita kadai take da haƙƙin sa ido akan yarta ta kare mata mutuncinta har yanzu ba a kawo wata irin lawa mahaifi zai taka a cikin gidan ba to mafi akasari mazaji namiji sakacin namiji ya fi illa akan sakacin mace eh, domin idan namiji aka ce ya tsare gidansa da kyau kuma gidansa ya tsaru kuma ya samu haɗin kan matarsa kina ji ko wallahi ire-iren waɗannan abubuwan ba za su samu kafar shiga a cikin mm, gidajen su ba yanzu da kuka zo aka ce mai rake yana zalunta yarinya har ya mai da ta gama mata gabaki ɗaya kun ƙarasar da labarin akan uwarta shi uban me yayi ina yake ko mare ne ya ce <laughs> kin gane abin da ke nufi so saboda haka abin da ke faruwa shine ni abin da na ɗauka mafi yawanci mazajen da suke ma 'ya'yansu ko iyalansu rikon sakainar kashi mm. domin tabbas akwai macen da tsakani da Allah mafi yawanci mata ba da son zuciyarsu ma su ke fita suna neman wasu abubuwa ba saboda ba su da abin da za su ci wata ƴaƴan ke ciyar da gidan saboda haka babu ruwanta ba ta da tara duk inda za ku su shiga inda za su dawo mata da abin da za a fa ne a fita kunya a ci abinci babu abin da ya dame su amma idan har namiji ya tsare gidansa ya wadatar da iyalansa da abin da ya kamata kamar yadda shari'a ta shimfiɗa masa to me zai sa kuma mace ma ta sai da mutuncin ta tafi ta tafi wani wani wani wasu karti can wurin ma har su bata mata rayuwa misali kananan yaran yara ne ai barkici barkici barkici ai ke da kan kin zakin ba da misali shi namiji misali aka ce maki mugu ne ai ba da karfi ai wata fiyadan da ake mata ba da karfin sai ake mata ba wata fiyadan da ake mata da yaudara ake mata ba shi din shi din ai da wayo ne ai mafi yawanci karamar yarinyar ma ba wai karab ɗaya suke mata fyaɗen ba hmm. sukan daɗe suna yi mata kyauta naira biyar naira goma da eh. alawa biskit ina so ki fahimci eh. wannan saboda haka yawa to don haka su irin waɗannan mutanen ai su sun san irin mutanen da suke bukata su wannan abu shi yasa kuma na ce maki mu ji tsoron Allah a dawo misali ai akwai da dama da zuwa ta ba da misali ta tashi salamatu so saboda haka abin da yake faruwa shine kin ga wato shi fasikanci kowa da inda da fuskar da yake shi da ita misali shi shi shi fyaɗen nan gaskiya ni a tunanina kuma abin da na fi raja akai gaskiya mafi yawanci neman duniya ne kuma kamar yana Muhammad Sani yake cewa wai in mutum yi bai samu duniya wani ce to ai tunda ake shi dan adam gaya mana wanda ya kauce ma Allah wajen neman duniya kuma ya samu kuma Allah gora ba dole bane ka samu dama kin gane ba dole bane ka samu dama ai kawai mutane musiba ce wai bo kai shi a ce mai idan yayi wai zai samu kudi eh masifa ce to yanzu na kuɗin da kai ka gani kai shi ma kuma zaki ga suna yi ba kuɗin amma dai gaskiya mafi a'ala shine mutane su sa ido akan ƴaƴansu mm. kada talauci ya zama shine ma'aunin da za ku yi amfani da shi ku saki ƴaƴan ku saka ka albata musu rayuwa gaskiya magana ba wani abu ne na alfahari ba kana eh. yi a dinga sa ido waye ka yawa yawa sanci da yarinya karama namiji ya dauke ta su je wasa a sa ido yanzu an waye gari da kika maganin eh, aka ɗauki yarinya ko aka abin su ma kansu matan duk da da san mata ba su cika so a faɗi abin nan ba amma akwai irin wasu kwalliya da ake ma ƙananan yaran eh oh, wanda yake attracting din yake jawo yake jawo hankali ah! shi to ai baki sani ba shi shedan fa yana neman wani dan gurbi ne inda zai samu sai ah, amfani da dama ah, Muhammad Sani eh. ni anan wannan zan iya ja da kai To. Dalili, ai a yanzu zamanin da muke ciki, in dai ka bullo ta wannan, in har magana kwalliya kake. Idan eh, ƙananan yara. Je kasu, ba mu karanta magana ƙananan yara. Ai muna maka magana mace da namiji ne. Muna maka ana magana akan matsalar fyaɗe ne. Hmm. Idan har wai dan sha'awar kwalliya alhaji gari zabi. Akwai inda zan tsaya inda za a ga kaje ga manyan makarantu na kwalliyar sai wata tsirara ma za ta zo wallahi ba ai babba ce wannan ana maka magana kananan shi ne muke ce maka to shi ne muke ce maka to ga nan na shi ai shi ai <laughs> shi ai saurare da Allah shi ai da zuwa malam ai ba kamar masifa ce ba wani sha'awar jin daɗi ke ai wannan tun da farko ne daga ina ga ma gaskiya magana mafita ita ce a koma ga Allah kamar yadda na faɗa mm. kai malam ka sani cewa duniya ba ta samuwa da wata dabara wadda ba ta hanyar ubangiji ba Allah shi ke azurtawa kar ka manta da cewa kai to yadda ke ganin mutum yana tafka fasikanci irin wannan shi fa ba zai yadda fa ai da yashi ba haka ne to ka sani ko lokaci an ci har yayan nan suna tabawa eh to duk ne nake tokin ko ga ai iya ka ba yanzu da fatan ake to ba nake ci to ke yarda to yanzu wannan da nufin jin daɗi ne ko neman duniya neman duniya ne neman duniya ne mm. kina ina aka samu wani hakimi ba hakimi a babban gari a ina a ban gari ba eh, tun da ba sai mun faɗa suna ba wai ya je har sai da mai girman sarkin wannan jiha ya dakatar da wani hakimi saboda ina ina amfani a ce hakimi wanda wanda kake wanda kake tunanin cewa ya kamata a ce ya kula da abin da ke karkashin shi duk da duk mutumin da ya samu a masarauta ai wannan nauyin ma wani abu haba to ku dai yanzu ku kalubalen akan ku yake mata gaskiya tsakanin da Allah wani lokaci mu ma mazajen mun fita neman abinci kuna zubar mamu kuna zubar mamu da mutunci domin ba ku tsare 'ya'yan in saki eh, za ki zo ki tarar da cewa akwai ƙananan 'yan matan da mace ma bata isa tsayawa da mm. saurayi ba amma an san ana nan an san lokacin da mai gida ke dawowa mm. saboda haka ya sai a fara bata abin nan izini ta ba maza eh, a goron gayyata mm. lokacin da zaka ce ku tabbatar da ba ku kai karfe kaza a waje ba domin babanki zai dawo lokaci kaza ki ki sani a haka sai ki ga uwa ita take jefa 'ya'yanta cikin wannan mummunan al'abari za mu je ina za mu koma ina za mu je habawa mazaje ina za mu je ina za mu koma ina za mu je habawa mazaje in mamar ka ce idan yar ka ce in yayar ka ce in jikar ka ce ya za ka yi ya za ka yi ya za ka ji mai fyaɗe wawa ne yin fyaɗe yawa ne yin fyaɗe yin fyaɗe yin fyaɗe yin fyaɗe yin fyaɗe yawa ne ina za mu je ina za mu koma ina za mu je habawa mazaje ina za mu je ina za mu koma ina za Adalla wannan mawaki gaskiya ya yi magana ya ce idan kai ne ya za ka ji idan kai ne aka yi maɗiyarka ko aka yi makanwaka ko aka yi matarka ya za ka ji amma kamar yadda daula mm. um, um, zauren muhawarar yau da gobe da sauran masu sauraron mu da waɗanda suka kira suke ta magana yawanci ake maganar mm. talla ni har yanzu ban ji an yi maganar kan na wanda ake ma kananan yara ba cewa me ya kamata iyaye su yi ni gaskiya irin wannan laifin mm. iyaye ne kacokan saboda kina da ɗiya ya shekara mm. ɗaya da kamata ya ma a ce ɗiyarka daga shekara matsayin shekara bakwai ka mm. inda take a kullum gaskiya ka ina take zuwa kasa in makaranta ta tafi ka san lokacin da ake kai ta da kai ma mai kai ta makaranta ba ita kai take zuwa mm. ko da kuma makarantar kofar gida ne mm, mm, so irin wa'annan abubuwan gaskiya ya fi zama laifin iyaye duka mata da mazan saboda in dan namiji ya ga lura cewa mace ba ta da kula shi ai dole sai ya sa ido ba zai bar mata ita kaɗai ba sai dai in ya ga cewa mai kula ce sannan sai ya ci gaba da sa mata kula ko ko ya kika gani to nima ma din da ya haka nake gani ya kamata iyaye su kula da yadda za su tsara 'ya'yansu batun cewa a bar yara su tafi makaranta su kaɗai bai taso ba ya kamata yara ƙanana a samu wanda zai raka su zuwa makaranta in ma makarantar boko ne in ma kuma allo ne da komai da kuma sai kuma, eh, mm, maganan da ake ta yi na maganan boarding school da ake musu a makarantar kwana mm. to ya kamata wannan a kira sosai don mu san matakin da gwamnati take ɗauka don saboda a yau da muka yi mutane biyun da suka aika mana sakonnin nan so ya nuna cewa abin na yawan faruwa kenan to sai in ga mm. inda a ce ana hukunta su sosai bai mm. kamata a ce abin ya dinga faruwa ba. Mm, da wannan kuma, sannan kuma maganan sai in ga tsakanin uwa da iya babu kunya gaskiya. tun yarinya na karama eh. ka nuna mata cewa wannan wurin nata al'aurata al'aura ce mm. kada ki bari ko tun daga shekar tun da yarinya ta fara wayo ma mm, to akwai gaskiya babban matsalan nan kam <coughs> eh da kai wannan mm. kunya saki ga uwa ta saki diyarta bata san me take ciki ba bata san me saboda wai kunya to tun farko aka nuna ma yarinya ta nuna miki cewa ma idan wani ya taba miki nan ki zo ki faɗi to duk za a samu matsala To lokaci ya yi halin Eh to duka duka ana muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin Ni Daula Salim da kuma Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da kuma injiniyan mu na yau. Ni Safina ta sada Sodangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A huta lafiya. Eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba. kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dinkin su ba ta share